وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان حكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a yau litinin bakwai ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara 1442 1442 wanda ya zamo daidai da goma sha tara ga watan afirilu miladiyar annabi isa ne maryam a bethlehem idan lissafin ya tabbata shekara dubu biyu da ashirin da daya a yau insha Allahu ta'ala za mu shiga sabuwar sura suran da ake kiranta suratu zariya wannan sura ta azariya a makka aka saukar da ita ba a birnin madina ba daga nan za mu iya gane cewa mafiya yawan darussan da wannan sura take karantarwa shine tauhidi domin wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan alamu na ayoyi ko surorin da aka saukar da su a birnin makka bi ma'ana an saukar da su ne kafin manzon Allah ya yi hijira daga makka zuwa madina a lokacin da yake zaman makka aka saukar da wannan tura ko aka saukar da waɗannan ayoyi ko kuma idan an ce an saukar da aya a makka gabanin annabi ya yi hijira ko aka kira ta makiyya to ana nufin zamansa a birnin makka ko da a ko ina ne aka saukar da ita saboda haka za a iya samun aya an saukar da ita a madina amma mazu Allah lokacin bai yi hijira ba don haka tambarinta makiyya tunda mazu Allah yana zaman makka ne kuma annabi ya zauna shekara goma sha uku a birnin makka lokacin da Allah ta'ala ya baki annabci ya ɗan kwana biyu aka baki manzanci yake kara uku yana wa'azi a boye daga nan kuma aka ce fassa bima tumar wa a'rid anil mushrikeen Allah ta'ala yake ka tsage abinda aka yi maka umarni ka kau da kai gabarin mushrikai ka fito fili to sai manzo Allah ya fito fili yana da'awa lokacin da annabi ya fito fili yana da'awa haka aka yi ta bugawa ana ta bugawa har sai da manzon Allah yake kara goma sha uku a birnin makka kama kaga goma sha uku na cikin wahala ne da tsanani tunda manzon Allah ya yi hijira ya tafi la'ifa yana son su karɓe ki hannu biyu domin ya koma da ainihin karantarwar musulunci a birnin ɗa'ifa ya bar birnin makka kun ga wani abin mamaki manzo Allah bai yi tunanin ya je birnin madina ba amma da ya je ɗaifa suka wulakanta ki saboda haka manzo Allah ya kamo hanya ya dawo abubuwa suka faru da yawa aka saukar da ayoyi duk waɗannan ayoyi ana kiransu makiyya saboda manzo Allah yana zaman makka ne to lokacin da ya zo ya dawo birnin makka tunda bai samu karɓuwa ba a wani gari daban sun masa wulakanci fiye ma da mutanen garinsu fiye da inda aka haife ki to shi yasa manzo Allah sai ya zauna ya rasa yadda zai yi shine Allah ta'ala ya turo masa mutanen madina waɗanda yake ba su da yawa a shekara ta goma da annabci suka zo suka yi imani da ke annabi ya samu natsuwa da kwanciyar hankali sannan ga imani na aljanu wanda suka yi da manzon Allah kamar yadda Allah ya bada labari cikin suratul jin da suratul aqab sannan kuma ga ainihin nasara su ma waɗanda suka yi imani da annabi to wannan ya daɗa ƙarfafa gwiwan annabi shekara ta goma sha ɗaya aka samu mutanen madina har ila yau suka sake karuwa ta sha biyu har ta sha uku a nan ne aka yarjejeniya manzon Allah ya bar birnin maka to lokacin da annabi ya kama hanya zai tafi birnin madina kusa akwai abubuwa da dama sun faru to malamai suka ce duk ayoyin da aka saukar da su a wannan tsakani kafin ya isa birnin madina su ma ana kiransu makiya ina fata an gani don haka suratul zariya tana daga cikin surori makiyya babban abin da take karantarwa tana karantar da tauhidi bi ma'ana Allah shi kalai ya cancanta a bauta masa kuma Allah ta'ala ne ubangijin kowa da komai kuma lalle Allah yana da littafai yana da manzanni yana da mala'iku sannan lalle akwai ranar takin alkiyama ya ma wasu malamai suka ce munasabar wannan sura da suran da ta gabata saboda a ƙarshen suran da ta gabata mun yi magana akan takin alkiyama da wannan sura kuma sai ta fara da manya-manyan ayoyin Allah da ma rantsuwa kuma duk inda ka ji an yi rantsuwa to al'amari ne mai girma ainihu saboda haka akwai munasaba mai ƙarfi ta wannan ɓangare wancan ta ƙare da tauhidi wannan ma ta fara da tauhidi kaga babban munasaba kenan sannan kuma wannan sura tana daga cikin surori waɗanda suke gajeru amma ayoyinta da yawa ayoyin gajeru ne amma kuma suna da yawa kuma har ila yau suna da wuyan sha'ani domin saboda mutum zai fara tafsiri bai cika farawa daga waɗannan surori ba domin ka fara koyo daga waɗannan surori to za ka gudu don ga ya ka fara daga can sama ayoyi masu tsawo sun fi daɗi musamman ma idan aka samu hukunce-hukunce in kana da ilimin fikihu za ka samu sauki kwarai da gaske amma waɗannan ayoyi wato sai ka ɗanja sai ka ji an tsayar da numfakinka sun yanke to suna da wuyan sha'ani kamar yadda za mu gani don haka tafsirin surat zariyat wahiyar makiyar يا الله يكي بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah ta'ala ya yi rantsuwa da abubuwa guda hudu a nan abu na farko Allah ta'ala ya ce wazzariya ce zarwa rantsuwa ta biyu falhamila ce wikra rantsuwa ta uku faljariya ce yutura rantsuwa ta hudu falmukassima ce amra sannan jawabi na rantsuwa innama tu'aduna lasadiq ayan farko wazariyati zarwa Allah ta'ala yace ina rankuwa da me azariyati abinda yake ta da wuri me yake ta da wuri me yake ta da kura eh zaka je wani ana kiransa ana ce ta da kura shi ma ta da kura ne ko to me yasa ake kiransa ta da kura eh saboda idan ya zo yakan birkita waje yakan hargitsa waje yakan tada hankalin mutane yana motsa waje sai a ce an tayar da kura ne wannan tayar da kura yake yi wannan kamar wani nickname ne to azariya shine abin da yake ta zuro abin da yake tayar da abu shi yasa malamai suka ce idan kun duba da wannan aya da ayan gaba da ayan gaba da ɗaya ayan da ta biyo baya wani abin mamaki Allah ta wata wa ta'ala rantsuwa yi da mausufa maimakon sifa asali azzariyati din nan kafin azzariyati akwai abin da ya gabata domin azzariyati sifa ce to me yake nufi shine Allah ta'ala yana rantsuwa da iskoti arriya wannan iska da take kalawa amma ba ambace ta kai tsaye ba sai aka ambaci sifanta domin iska idan tana kalawa tana tayar da kura don haka za ka kaddara ka ce warriya zarwa amma malamai suka ce hakikalin takadiri shine wa rabbir zariyati zarwa bi ma'ana ina rantsuwa da ubangijin iskoki masu tada kura kuma kowa ya riga ya sani iska ba ta kura kawai take yi ba domin iska tana daga daki iska tana rusa gini iska ta kan karya bishiya ko ginin hawan bene nawa ne iska in ta ga dama wato ta zo da kaddara za ta iya jijjiga wannan abin balle Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu labarin al'umomin da aka halakar da su da iska domin adawa abin da aka turo musu iska shi yasa Allah ta'ala ya kira iskan bakarariya lokacin da take zuwa daga nesa suna jin dirinta shi ne aka zaɓi waɗansu zarada suka ce wannan ƙaran ai mun saba ji wannan ko iska ce ko menene ne idan ya zo za mu iya tinkararsa shi ne aka zaji waɗansu ƙafi marasa kunya masu taurin kai irin shaidanun al'umma ɗin nan aka zaɓe su suka je ta inda suke jin ƙaran suka tsaya wato kafin ta zo ta mamaye mutane to su za su tare ta su sun ɗauka cewa iskan akwai waɗansu abubuwa ne a ciki daga nan kwamon iska guguwa kenan haka Allah ta baraka wa ta'ala ya turo musu dalilin da ya sa da iskan ta zo waɗannan kasti 'yan iska masu taurin kai waɗanda suke ji da ƙarfi sai iskan ta fara ɗebo su ta raba su da ƙasa ta shigo da su ta saman gari wanda sun fita ta ƙofofi amma ta shigo da su ta saman gari sannan ta yi gunduwa-gunduwa da su a tsakiyar gari shi yasa kowa ya fito ya gamsu to tun da kato an masa haka kai da baka kai shi ba ya zaka yi kenan sai ka nemi wajen fake ba. wannan faki ne irin wazari hace zarwa iskan da Allah tabaraka wa ta'ala yake turowa wanda tana iya kale komai za ta kale jirgin sama za ta kale jirgin ƙasa za ta hankada jirgin ruwa sannan za ta iya rusa mota kowace irin mota ce to balle kuma babur da keke bale dan adam shi yasa Allah tabaraka wata'ala ya rantsuwa da dukkan nau'o'in iskoki gaba daya malamai suka ce dalilin da yasa Allah ta'ala ya rantsuwa da wannan halitta domin ya jawo hankalin mutane su gane cewa iska fa tana da muhimmanci a wajen Allah kuma da iska in Allah ya ga dama zai halakar da duniya duka kamar yadda iska tana da amfani a wajen mutane yanzu wannan oxygen da hydrogen da menene da shaka da fitarwa da muke yi na numfashi ba iska ba idan Allah ta'ala ya rike wannan fa mutuwa za ka yi kuma wani abin mamaki daga cikin ni'imomin Allah babu mai arhan iskan da ake shaƙa yanzu kana ji da wannan iskan da muke shaka na hannun bauchi local government ne yaya za mu kare ko idan da yana hannun su ce gamman ne ya za mu kare wallahi ko a hannun gwamnatin tarayya ne tun daga man fetur yau a ce ya sauka gobe a ce an kara to kana ji da numfashin da muke yi yana hannun gwamnatin tarayya ne kuna ganin za su ba mu arha ba tare da an biya ba to idan za a biya ko karamar hukumar ka ce za ta sanya maka haraji a bisa wannan iskan da kake shaƙa da kuma wanda kake turowa kana ganin nawa za ka biya haraji nawa za ka biya balle gwamnatin jiha balle gwamnatin tarayya amma sai Allah Ta baraka wa ta'ala ya sanya wannan iska Kana da sauki kwarai da gaske shi yasa aka ce ka ɗaya ɓangare Allah yana rantsuwa da iskoki na bala'i ko na balbalin bala'i sannan ta ɗaya ɓangare Allah ta'ala yana rantsuwa da iskoki masu kaɗawa waɗanda yake akwai albarka a cikinsu daga ciki akwai numfashin da muke shaka daga ciki akwai waɗanda suke barbara ma bishiyoyi daga ciki akwai wanda muke samun sanyi idan zafi ya dame mu daga ciki akwai wanda yake busar mana da abubuwa ko kuma yake nunar mana da abubuwa ga sunan da yawa saboda haka in aka ce za a yi bayani akan iska to bayanin yana da yawa to a ilimin boko akwai ilimi na musamman dangane da abin da ya shafi iska wani shi abin da ya karanta shine waɗannan iskoci kawai shi iliminsa kenan yasa yana zuwa waje in yaji iska ta kala to sai ce cikin iskan na akwai sinadarin kaza akwai kaza babu kaza da kaza da kaza shi ma wani ilimi ne na musamman to me yasa Allah ta'ala ya rantsuwa da ire-iren waɗannan abubuwa aka ce Allah ta'ala yana rantsuwa ne da waɗannan abubuwa domin ya jawo hankalin mutane kuma wannan sura da aka fara da wazariya ya ce zaruwa ba ita kaɗai ce ta fara da wannan ba tun da nan ya ce wazariya ya ce zaruwa falhami ya ce wikira faljari ya ce yusura falmukassima ce amra dukan su rantsuwa ne wazariya ya ce zaruwa Allah yana rantsuwa da iska mai kaɗawa falhami ya ce wikira Allah yana rantsuwa da girgije wanda yake ɗauke da abu mai nauyi ya yusra Allah yana rantsuwa da jiragen ruwa waɗanda suke gudana a cikin ruwa cikin sauki falmukassimati amra Allah yana rantsuwa da mala'iku masu raba arzikin Allah idan abin da yake akasi ne masu suke rabawa kun ga kenan wannan an fara rantsuwa da iska an yi rantsuwa da girgije ko kuma hadiri ko gajimare sannan an yi rantsuwa da jirgin ruwa sannan an yi rantsuwa da mala'iku to wannan ba faro ba ne domin kafin nan ai mun karanta wa saffati saffa fazzajirati zajira sai Allah ya ce fattaliyati zikira inna ilahakum shine jawabi wa saffati saffa Allah yana rantsuwa da masu sahu a cikin sallah masu sahu a wajen yaƙi masu sahu wajen karban abin masarufi eh masu sahu na addini yake magana ko ku da kuka yi sahu-sahu kuna sauraron wannan karatu da waɗanda suka yi sahu-sahu suna sauraro a ko'ina Allah tabaraka wa ta'ala yana rantsuwa da su ake kai ka yi sa'a don haka sai ka yi ƙoƙari kar ka yi tsiya bayan ka yi aikin kirki Allah ya rantse da aikin to kuma kar ka je ka wani aikin da zai rufe wannan don haka Allah ta'ala yana rantsuwa da mutanen da suke sahu a wajen sallah kuma Allah yana rantsuwa da mutanen da suke sahu a fagen yaki kamar yadda Allah yake rantsuwa da sahun mala'iku ne aka ce fazzajirati zajra sai masu gargadi domin zajiran din nan ne ya zo kuma a matsayin takidi ne kaman wazzariyati zarwa shi ma ya zo takidi ne amma falhamilati witra shi bai zo daga kalman alhamilati ba sai ya zo da wata kalma daban duk da kasancewa wikran shi ma mabdari ne kamar yadda yake na gaba falijari ya fi yusura yusuran ma maddari ne falmukassima ta amra shi ma amran maddari ne ina fata an gani saboda haka wasa fati saffa fazajira ta zajira sai ta fattaliya ta zikira to sannan kuma in ka je gaba walmursalati urfa والآصفات عصفا والناشرات نشرا فالملكيات ذكرا أذرا أو نذرا سنة إذا كجيجبا والنابعات غرقا والناشطات نشطا والصابهات سبها فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا فأنا إذا كاجي قبا والآذيات ضبها فالموريات قدها فالمغيرات صبها duk waɗannan ramta ne Allah ta baraka wata alayi saboda haka wannan yana daga cikin mujizan alkur'ani shi ne za ga waɗansu kalmomi murɗaɗɗu amma Allah ta baraka wata ala ya kawo su kuma kamar yadda na ambata a can baya waɗannan ayoyi suna daga cikin ayoyin da suke gwada alama a makka suka sauka domin laraba suna gadara da yarensu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kafin a aiko masa da annabci da manzanci kafin a saukar masa da alkur'ani shi bai shahara cikin larabawa a wajen ainihin adabi ko waka ko wani abu ba shi kamar sauran mutane ne wato yadda sauran mutane suke magana shi ma haka yake magana shi ba katibi bane shi ba baligi bane shi ba sha'ir bane shi ba adibi bane ina fata an gane to amma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya baki wannan alkur'ani ya kasance kuma yana da wuyan sha'ani yanzu ko hadda ne idan zaka sa yaro yayi hadda ka zo ka fara masa da wazari hati zarwa to zai turare ba zai tsaya ba gudu zai yi saboda yadda faɗin kalman ka faɗi kalman sannan kuma ka zo kai ta maimaitawa ka hada da na gaba saboda nauyin da suke da shi a baki ko a harshe da kuma wajen ma'ana ina fata an gane Allah tabaraka wa ta'ala idan ya ga dama yana rantsuwa da kowane irin abu amma kai baka yi saka rantsi da komai ba sai da Allah annabi ya ce man kana halifan falyahlib billah duk wanda ya kasance mai rantsuwa ne to ya rantsuwa da Allah shi yasa in ka zo ka ce ka rantsi da iska to ka yi kirka ka rantse da bauchi to ka yi kirka na rantse da rawanin sarkin garinmu to waye sarkin garinku ne ka? waye ne ki waye meye matsayinsa nan ma ka yi kirka na rantse da ɗakin kaba malamai suka ce ka yi kirka sai dai ka ce wa rabbil kaba na rantse da ubangijin ɗakin kaba haka duk wanda ya ce na rantse da annabi shi ma ya yi shirka dun ba ce ya rantse da annabi ba sai dai ya ce na rantse da ubangijin annabi ko na rantse da abin da annabi ya zo da shi maganan Allah subhanahu wa ta'ala daman ko ka rantse da Allah ko da ɗaya daga cikin sunayensa ko ka rantse da ɗaya daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala tunda alkur'ani maganan Allah ne ina fata an gane saboda haka duk wanda ya zo kuma wannan kama ya fi kowa kirme wanda zai ce yaran tsaye da kabarin babansa to ba na babanka ba ko na kakanka ne karanta ba daidai ba ne domin ai baban babanka ya fi babanka daraja to ko da na kakanka karanta wannan ma ya fi muni domin irin haka ne mutum zai rantse da gunke kamar mutum ya ce na rantse da dutsen bula na rantse da dutsen warinje na rantse da dutsen duli to fa ka rantse da gunki ne kuma ka yi kirka domin akwai waɗanda suka yi bauta wa duwatsu akwai masu bauta wa bishiyoyi su ma gumaka ne daga nan aka samu al'asunamu ausa. saboda haka duk wanda zai yi rantsuwa ya rantse da Allah duk wanda ya rantse da wani Allah to yayi kalmar shahada saboda rantsuwan da yayi da wani Allah ya sanya ki ya fita daga musulunci hatsari ne babba amma kaga ubangiji ta'ala da ya halitti halittunsa to shi zai iya rantsuwa da kowane irin abu shi yasa Allah ya rantse da hantsi Allah ya rantse da maganan annabi Allah ya rantse da rayuwar manzon Allah Allah ta'ala ya rantse da iska anan ya rantse da mala'iku ya rantse da dawakai ya rantse da masu sahu ya rantse da masu karatu haddis wala haram Allah ta'ala ya yi rantsuwa da abubuwa da dama amma ki yake da yanci yayi haka ko annabi bai isa ya rantse da wani Allah ba ko manzo ne bai isa ya rantse da wani Allah ba balle wani malami balle almajirin wani malami don haka wazariyati zarwa Allah yana rantsuwa da iskoki masu tayar da abubuwa saboda suna da amfaninsu suna da hatsarinsu suna da matsayi a wajen Allah halittun Allah ne a kiyaye su domin da su idan Allah ya ga dama zai iya halakar da bawa tun da akwai mutanen da aka ba mu labari iska ce kawai ta bi ta jikinsu kawai sai suka wayi gari suna mai iska wannan mai kalawa cikin sauki waɗansu suka wayi gari suna gurfane waɗansu kuma suka wayi gari suna matattu saboda haka iskan da kake rainawa Allah zai iya halakar da kai da wannan iska kamar yadda yake kuma da iskan kake rayuwa da yanzu iskan za ta tsaya to da ba za a iya rayuwa ba yanzu yadda ake buga zafin nan idan an ce babu fanka iska ba ta kadawa ai a lokacin ne waɗansu suke kamuwa da cututtukan da ba sa warkewa saboda wannan zafin yayi yawa Allah ta'ala ya riga ya kaddara wannan wannan kenan falhamilati wiqra Allah yana rantsuwa da asaha ko asuhur wato gizagizai hadarori kenan waɗanda suke ɗauke da mai wukira abu mai nauyi domin an ce a duniya babu abin da yake da nauyi kamar ruwa amma za ga girgije yana ɗauke da ruwa kuma yana yawo a sararin samaniya Shi ne duk abin da ya ɗauki abu mai nauyi wajen jihadi ko wajen yada addinin Allah ko wajen taimakawa ga rayuwar al'umma to Allah tabaraka ta'ala yana rantsuwa da wannan abu yana jawo hankalinmu ne mu duba yana daga cikin ikonsa ya sauwake mana wannan idan da Allah ya ga dama da wannan girgije sai ya faɗo a kanmu akwai waɗanda suka ga girgije me suka ce suka ce haza aridun mumfiruna me Allah ya ce bal huwa masajaltun bihi rihum fiha azabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum abin da ya faru shine da suka ga girgije sai suka ce ya wannan ruwa ne za a yi saboda Allah ya hada su da ɗan karen zafi suka ce haza aridun mumtiruna girgijen da yake zuwa din nan ai yana ɗauke da ruwa ne mai nauyi ruwa za a mana suka taru a waje guda Allah ta tabaraka wa ta'ala ya ce a'a bal huwa mastajaltum bihi yace ba ku sani ba ba kuna yaudaran Allah ba to shi yasa Allah ya fito muku ta wani wuri wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin yasa in kana yaudaran Allah to ta inda kake yaudaran ta nan kuma Allah zai fito maka kana ganin abu kaman wani abu mai sauki ne sai ka kama ki ake tarko ne kai baka sani ba tunda kai ma ka yi yaudara bare a rama maka da irin wannan shi yasa Allah ta'ala ya ce tudammiru kullu in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum duk abinda wannan girgije ya bi kansa to yakan dandake ki ne gaba daya to kaga wannan yana ɗaya daga cikin abin da Allah ta'ala yake rantsuwa da ki dun yana dauke da abu mai nauyi to musamman ma girgijen da ake mana ruwan sama wani ruwan ya zo da alheri wani ruwan ya zo da barna ko da yake hausawa ba sa ce wai ruwa baya barna suka ce eh, wato wani lokaci zai ga hausawa suna da tauhidi amma wani lokaci kuma in suka yi kirme wato inda jahannama tana bude duk tura su ciki zaka yi gaba daya eh wai ba za a ce ruwa yayi barna ba suka ce in ce ruwa yayi barna Allah ya kawo ruwa ka ce wai ruwan yayi barna suka ce ba za a faɗi haka ba to amma dai lalle ruwan sama yana gyara kuma yana barna zuwa wajen hausawa yayi barna yayi gyara yayi gyaran ma yayi gyara abinda suke fali kenan to wannan zance ne wato iya zance ne yana da kyau haka amma mutumin da bai fahimci ya abubuwa suke baka fito masa fili ya fi sauki lalle wannan ruwan da yake sauka akwai ruwan da yake alheri ne akwai ruwan kuma da yake ba alheri ba ne. amma kuma duk musulunci ya karantar da mu ga yadda zamu yi idan ruwan alheri ya sauka kai tun lokacin ma da mutum ya hango girgije to sai ya fara yin addu'a ana walkiya ana tsawa to ya fara tasbihi wa Allah subhanahu wa ta'ala to wannan abu idan ya zo zai zo da sauki don haka falhamilati wikra Allah yana rantsuwa da gizagizai waɗanda suke ɗauke da abubuwa masu nauyi sai falgariyati yusra Allah yana rantsuwa da asufun sune jiragen ruwa domin a lokacin su sun san jiragen ruwa in ka duba za ga cikin Kur'ani babu jirgin sama babu maganan jirgin kasa saboda a lokacin babu wala Allah an ambata musu ma za su rude ba za su fahimci menene ba tunda sai da aka samu zamani mai tsawo kafin a samu jirgin sama da kuma ainihin jirgin kasa to amma kwale-kwale jiragen ruwa suna nan da yawa iri daban-daban to shi yasa Allah ta'ala ya rantsuwa da su amma anan sai ya ce me ya ci yusra waɗanda suke gudana cikin sauƙi za a ga ruwa jirgin ruwa ya ɗauko abubuwa da yawa ina jin kwanan na ru jirgin ruwan da ya makale a ainihin suez canal na misra wanda an ce wannan suez canal yana ɗaya daga cikin hanyoyin kasuwanci a ruwa na duniya wato ɗaya daga cikin manya-manyan hanyoyi guda hudu na kasuwanci a ruwa a duniya saboda haka lokacin da jirgin nan ya zo ya mamaye ko'ina an ce yana dauke da kayan da ya kai ton wato ka ton ɗin da miliyoyin kudin masu ka ce suke yi amma kuma ga shi kullum sai sun fada a kowace rana ana hasaran kudaden da yake na biliyoyi to ban sani ba yanzu ma ko sun yi kiliyarin dinsa ko ba su yi ba saboda ya yi kwana da kwanaki ya zo ya makale ya toshe ko ina kuma ya dauko abu mai nauyi wani abin mamaki sai Allah tabaraka wata'ala ya sa da ya zo dab da misira sai ya makale amma bai nitse cikin ruwa ba yana tsaye a sama wanda da za a dauki kwantena kwantena ɗaya daga cikin kwantenonin da ya ɗauko in aka ɗora shi a saman ruwa nutsewa zai yi amma ya ɗauko kwantena sama da ɗari amma jirgin bai nutse a cikin ruwa ba shi yasa Allah ta'ala ya rantsuwa da wannan wannan ba ku gani ikon Allah ne za ka je ka jefa abu mai nauyi a cikin ruwa nutsewa zai yi amma a cikin kwale-kwale ne ko ba zai nutse ba nan kusa-kusa da mu akwai waɗansu yan uwa da suka tafi da awa kafin azumin nan sun je sun samu ruwa ya kai ya kawo saboda ruwan da ake a wani waje ya gangaro to ba za su iya tsallakawa ba saboda haka da su da motocinsu sai aka ɗauke su a waɗannan lokal kwale-kwale waɗanda suke a a fili ma suke sai aka ɗauke su aka haye da su yanzu ka yi alarama da baka saba ban an ɗauke ka kafin a can ka tsure sai dai a je a nema maka talakiya sauran yan uwanka suna wajen da awa kai kuma kana yawan shiga ban ɗaki saboda a tsorace kake kana ganin kamar abin zai nutse yan adam an ɗebe su kuma an ɗauki motocinsu a cikin kwale-kwale aka ratsa aka haye da su sannan wajen dawowa ma aka sake ɗebo su da motocinsu kai wannan bai ishe ka aya ba aikon Allah ne wani lokaci kuma Allah ya ga dama kike na sai ga an samu wata matsala da kwale-kwalen da duk waɗanda suke ciki sai su nutse gaba sai dai abin da aka ce wani abin mamaki kwale-kwale kafin ka gan shi ya nutse yana da wahala sai dai ya kifa mutane idan Allah ya kawo kaddara to sai dai ya kifa mutane ko shi ya kifo a cikin ruwa ko ya dawo ya tsaya sauran mutanen duk ya juyar da su a cikin ruwa wanda ya iya ruwa Allah ya sa kwanansa na gaba shi kenan wanda bai iya ba ya riga ya ci ya ƙoshi ya zo gari ya manne shi kenan ya tafi kenan sai dai a ɗauko gawansa to wannan aya akwai aya to dalilin da ya sa Allah yake rantsuwa da ire-iren waɗannan abubuwa kenan domin ya jawo hankalin mutane su lura cewa ta koina idan ya ga dama zai iya kama su ce amra sai Allah ya rantsuwa da mala'iku a nan ana nufin almala'ikatu mala'iku almukasimati waɗanda suke raba tsaggarorin Allah yasa idan arziki ne masu za su raba idan talauci ne masu za su zo su raba haka Allah ya kaddara wanda suke sauka a lokacin da Allah ya yi musu umarni su sauka wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina zalik wa ma kana rabbuka nasiya dama suna sauka ne da umarnin Allah wasu malamai suna fassara mala'ikun da suke sauka a daren lailatul qadri tunda Allah ta'ala ya ce tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amrin bi idni rabbihim min kulli amrin duk abinda Allah ta'ala ya hukunta sai ke ce mala'ikun su sauka da shi na shekarar nan to amma an ce ya haɗa duka domin a kowace rana akwai mala'iku suna sauka kuma kowa da irin aikin da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora masa ta ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil laili wa mala'ikatun bin nahar annabi ya ba mu labari yace mala'iku suna karbe ɗaya tsakanin su da safe da maraice waɗanda suke haduwa a sallan la'asar suke haduwa a sallan asuba sannan kuma Maza Allah ya sake bayanin cewa mamin yaumin babu wata rana daga cikin ranakun Allah idan gari ya waye illa wa malakani yan zilani. ce mala'iku guda biyu suna sauka yaqulu ahduhuma ɗaya daga cikinsu yana cewa Allahumma ati munfiqan khalafa ya Allah duk wanda yake ba da kyauta ko sadaka ko alheri ya Allah ka mayar masa da abin da ya fi wannan alheri wa yaqulu al-akhar sai mala'ikan kuma yana cewa Allahumma ati fikan salafa ya Allah duk wanda ya kame yayi rowa yayi mako ya hana ya Allah ka kawo talafa wannan a kowace rana mala'ikun nan suna sauka kaga shine fal muqassimati amra Allah yana rantsuwa da mala'iku iri iri to ga ma waɗanda suke karɓar rayuka kana ganin akan zuwa yi 24 hours Allah bai karbi ran mutum ko da ya ba a duniya sai dai idan ba a taba na kusa da kai ba to baka san an mutu ba kamar an taba na kusa da kai eh ka san ana mutuwa shine wanda zaka zo kai ta rufe kuka ranka ya baci kaza kaza kaza amma dai mutuwa ana iya kowace rana kuma waɗannan mala'iku sauka suke yi Allah ya sa mutuka da imani usabata an amiril mu'minin ali ibn abi talib radiyallahu anhu ya tabbata daga amirul mu'minin ali ibn abi talib Allah ki kare yadda da annahu sa'ida minbar al-kufa wata rana ya hau minbarin kufa kun san kufa tana ɗaya daga cikin garuruwan da suka shahara a can baya a cikin tarihi amma kuma mafiya yawa rigingimu ne ya shaharar da su tun da gari ne kaman bariki kirkiro da garin aka yi bin Talib ya hau kan mimbarin Kufa wa qala sayyati la ne an ayatin fi kitabillahi ta'ala yace duk ayan da ka tambaye ne a cikin littafin Allah wala an sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma dangane da sunnan annabi illa an ba'atukum bi zalim yace in kun mun tambaya kan wannan zan ba ku labari Da wasu malamai suka ce wannan ya kamba makansa kenan aka ce eh shi ya kamba makansa yayi daidai saboda shi sahabi ne ya zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun lokacin da yake samartakansa saboda haka ya kiyaye abubuwa da dama wanda datta wanda suka zauna da annabi ba su kiyaye ba to tun da ya faɗi haka daidai ne ko ba ke kadai ba ai abdullahi bin mas'ud shi ma ya taba yin wannan zace yace babu wata aya cikin littafin Allah yace face na san inda ta sauka da yadda aka saukar da ita da kuma dalilin da yasa aka saukar da ita saboda haka me tambaya yayi me tambaya yayi kuma idan ka bi bi tarihi za ka samu mafiya yawa haka ne saboda abdullahi bin mas'ud radiyallahu an yana ɗaya daga cikin waɗanda suka kalbi musulunci a farkon farawa ko mutum da bakwai ne ko na takwas ne wajen karɓan addinin Allah ya za da karantar da shi alkur'ani shi kuma da ya je wajen kuraikawa a cikin ɗakin kaba inda suke zama sai ya karanta alkur'ani a fili shine abu jahal ya take wanka masa mari sai da ya gigice ba ya gani aka ya ce nan ne wato kai ne kake da rashin kunya za ka zo karanta mana ƙur'ani to amma kuma wannan ke sai ya zama masa daraja saboda yana ɗaya daga cikin masana ilimin alkur'ani to manya-manyan sahabbai su idan sun faɗi haka sun ba da dama ne wa al'umma su tambaye su amma kai a yanzu duk karatun da ka yi ko digirinka nawa ne ko kanka ya suɗe saboda tsaban bita ko haddace abubuwa to idan ka zo ka yi wannan kayan alfahari kuma ka saba saboda idan aka kasa darajar sahabi kake ɗari baka ɗauki ɗaya ba to kaga yin sahabi ya ce ku tambaye ni ko menene cikin qur'ani kai kuma yanzu ka zo a wannan zamani a cikin biladu tukururi a irin wannan yanayi ka zo ka ce wai ko menene a tambaye ka in Allah ya ga daman jefa maka jarabawa wallahi ya fatiha sai ya tambaye ka sai ka rikice ko a ta karama kallahu ka ja musalla sai ka zo kana gadara a cikin fatiha sai ka rikice ai ta tada kai daga nan kuma sai ka yi tsaki kawai ka yi ruku ka ce kai jama'a mu yi ruku to kaga wannan wayan an zo kabliya ko badiya za a yi ne Wani ne za a yi a ciki kuma an zaki fadawa cikin wani abu ga tsaki Eh, ga tsaki ga shi kati kai to Allah jama'a mu yi ruku ga shi ba ta fito yadda ya kamata ba to kabliya za a yi ko ba a ko duka za a haɗa gaba ɗaya a yi su to shi yasa aka ce fala fusa kun huwa a'lamu mani taka Mutum ya rinka yin taka banban Allah ya kare mu to Ali bin Abi Talib ya fali haka ne duk da kasancewa a lokacin da ya faɗi wannan magana akwai manya-manyan sahabbai a tare da shi daga cikinsu akwai abdullahi ɗan abba don anan kunga an kawo kama ilai ibnul kawwa sai ibnul kawwa ya taki ibnul kawwa kuma yana daga cikin kawarijawa su ne kuma kowa ya sani karajaye abinda suka fi bakin muhimmanci a duniya shine qur'ani sannan kuma in suna sallah da Qur'ani duk abin da ya faru ba sa waiwaye ba sa eh, abannan ba sa waiwaye in suka kama sallah sukan dade suna yi idan suka kama azumi ba sa bari sai dai kuma Allah tabaraka wata'ala ya sanya su dukansu yan mutane tunda annabi ya riga ya yi bayanin su yace suna karanta alqur'ani sai dai wala yujawizu hanajirahum يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية تنظر إلى النسل فلا ترى شيئا وتنظر إلى الوبر فلا ترى شيئا وتمار suna karanta Kur'ani amma baya wuce makoshinsu yasa nake tausaya ma gardawan da suke karatu na yanzu ko kuma alaran mome sai karatu irin wannan yana tausaya musu kwarai da gaske kaga mutum yana karatu taram taram amma kwata-kwata baya aiki da wannan in wajen zalunci ne yana gaba in wajen tsiya ne yana kan gaba in wajen shaidana ne yana kan gaba amma ga ƙura'ani ya ƙara'unan al wala yi jawo ya zo hana ba baya wuce makocinku to shi ibn kawwa ya samu dama amma sun yi munazara da wane ne da abdullahi dan abba domin lokacin da za a tura wa kawarija wannan wanda zai yi jayayya da su tunda suna gadara da alkur'ani abdullahi dan abbas ya saki ya ce kuma da kur'ani ya kama su to in ka kawo musu hadisi ba za su yadda ba kaga yuna su ma sun fada cikin wannan ba yadda za a yi a ce mutum ya yadda da kur'ani bai yadda da hadisan manzon Allah ba ba zai yi ba idan da ka yadda da qur'ani ba ka yadda da hadisan annabi ba to la ilaha illallah ma ka raba ta biyu sai ka dauki la ilaha illallah ka bar muhammadu rasulullahi ba za ka yi aiki da ki ba saboda haka dole ne a hada su waje guda duk wanda ya raba su to ya raba Allah da manzonsa kuma ya raba manzon Allah da Allah duk wanda ya raba manzon Allah da Allah to ko ya cika duniyar nan da karatun alkur'ani ne ya yi a banza saboda ya zamo fitina to sai wannan mutum ya samu dama sai ya tambaya aliyu bin abi talib fakala yace ya amiral yace ya kai amirul mu'minin ma ma'ana qaulihi ta'ala menene ma'anan fadin Allah ya wazariyati zarwa Allah ta'ala da yace yana rantsuwa da azzariya sai jarri ya ce iska Allah ke nufi wa zariya ce Allah yana rantsuwa da iskan da take kala kowace irin iska ce falhamila to ayan gaba fa kala sai ce asaha Allah yana rantsuwa da girgijen da yake dauke da ruwa wannan ruwan nan mai amfani ne ko mai barna ne ya ce faljari ya ce to ayan gaba fa kala asufunu yace jiragen ruwa waɗanda suke dauke da mutane suke dauke da abincin suke dauke da komai suna yawo a cikin ruwa a saman ruwa ba tare da sun nitse ba yace to aya ta karke fal mukassimati amra kala al malaika yace Allah yana rantsuwa da mala'iku ne su ne suke raba duk abinda Allah ya hukunta koma wani iri ne su ne masu rabawa وقال قيل إن المراد بالزاريات الريق كما تقدم وبالحاملات وكرة الصحاب كما تقدم لأنها تحمل الماء سبو لو أنن قرق جينا لو كنروا كما قال زيد بن عمرو بن نفيل وأسلمت نفسي لمن أسلمت له المضن تحمل عظم ذلالا سبو روان سما ما في أيوة روان سما إذا يزبين هذا larabawa masu sun yarda da wancan sukan gwammace da ruwan sama su tare su sha saboda ya fi ruwan da yake cikin ƙasa me yasa saboda tsakanin sama da ƙasa ya zama tatacce ko a yanzu idan ka sha ruwan sama za ka ji daban yake da wani zaki-zaki amma wani abin mamaki in za ka yi wanki da shi kuma bai cika fitar da kaya ba shi kuma haka yake amma za ka ji shi ma'an wato azban zulala kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yace wa huwa allazi maraja al-bahrayn hadha azbun furatun wa hadha milhun ujajun wa ja'ala bainahuma barzakan wa hijran mahjura yanzu anan duniya akwai kogunan da yake idan ka je nan gefe za ka ji ruwan da daɗi nan gefe kuma za ka ji ruwan babu daɗi yadda ka san tsayoyin bishiyoyi da ganyayyake sun bata ruwa kamar yadda yake idan ka je za a ganin fari ne za a ganin kuma baki ne duk ana samu akwai ruwan da in ka je ka leka za ka ga kasansa in ka je can wajen gefensa kuma ka leka ba za ka ga yaki ba idan da za ka ɗibi wannan ruwa ka wurga cikin wancan to zai dawo inda yake in ka ɗauko wancan ma ka waza shi a cikin can zai dawo inda yake kuma su ba mutane ba amma kuma Allah ta'ala ya sanya ka waje alabaina kuma barzakan shine wa hijran mahajura saboda haka ayatai فأما الجاريات يسرى فالمشهور عن الجمهور كما تقدم أنها سفن هكما جراج الرواء أقي آيو يتكنتو تجريم يفترى في الماء جريا سهلا zai jin ko man fetur din da ake kawo mana muke ta saya an ta jirgin ruwa ke shigo da shi man fetur yadi ma sai ka ji daga jirgin ruwa ta jirgin ruwa ke shigo da shi motoci ma ta jirgin ruwa kai abubuwa da yawa ma ta jirgin ruwa ya fi sauƙi akan ta jirgin sama saboda kuɗin zai bambanta duk abin da aka shigo da ke ta jirgin sama tsadarsa ya fi na jirgin ruwa haka duk abin da aka shigo da ke ta jirgin ƙasa shi kuma arhanta ya fi na jirgin ruwa haka abin yake ai waɗannan ayoyi ne Allah ta'ala ya kewaye mu da su ya kamata a ce mu lura wa qala ba'duhum fi an-nujum waɗansu malamai sun fassara faljariyati yusra suka ce hiyar nujumu ta tajiri yusran fi ha, taurari taurarin nan ma ana kiransu aljariyati saboda suna gudana annujumul jariyati sun zamo kenan taurari masu gudana kun zama wannan jami'i ne na menene na mu'annasa salim eh jami ne na mu'allasa salif duk ayoyin da muka kawo su da wasafati wan nabiati wal adiyati anan wazariyati dukan sai idan kun duba za ku ga jami'i ne na muzakka na mu'annas salim wato larabawa suna da jami'i guda uku jami'i na farko suka ce na maza jami'i na biyu suka ce na mata jami'i na uku suka ce na ɗaya. duk wanda zai karanta na haul larabci to sai an koya masa wannan to wannan yana daga cikin jam'i na mata wanda yake asalim domin almuslim musulmi almuslimuna musulmai almuslimatu musulma to jam'in su fa almuslimatu almumin mumini almu'minuna mu'minai almu'minatu mu'mina almu'minatu ina fata an gane to haka ma idan ka zo ka ce almumarrid sai a ce mai kula da nafin kenan mai kula da marar lafiya almumarriduna nafin da yawa almumarrida mai kula da marar lafiya mace almumarridatu suna da yawa in kun duba za ku ga da alif ne da ta'un a karshe almuslimatu almuslimati innal muslimina wal muslimati shi baya daukan wasalin almuslimata ba zai taba daukawa ba saboda haka a nan wajen rantsuwa ya ce zarwa in ka zo larasi za ka iya ce wazzariyatu ko azzariyatu amma ba zai taba zamowa Zariyata ba zai taba zamowa ba duk kalman da aka gina a wannan ajin to ba zai taba daukan wasalin fataha ba wannan kuma mun dan yi ratsai ne kalam da fatan an gane eh hiya nujum wato su ne taurari waɗanda suke gudana fi aflakiha cikin sauki za a ga taurari yadda suke walak walak walak suke gudu a sararin samaniya to su ma Allah yana rantsuwa da su ko da yake akwai ayoyin da Allah ya rantsuwa da waɗannan taurari da lokacin da za su rikice ma gaba daya ranar takin alkiyama za a nemi tauraro ko guda ɗaya ba za a gani ba a sararin samaniya al-adna ila al-a'la ila ma huwa a'la minhu Wato ɗaya bayan ɗaya. farriyahu fawqaha sahabu idan kun duba za ku ga iska da Allah ya rantse da ita girgije yana samanta Wani nujumu taurari su kuma suna saman girgije wal muqassimati mala'iku su kuma suna saman me suna sama domin suna sararin samaniya suna sama ta ɗaya da ta biyu da ta uku har zuwa sama ta bakwai تنزيل بأوامر الله الشرعية والكونية وهذا قسم من الله عز وجل على وقوع المعاد Allah ta'ala ya yi rantsuwa da waɗannan abubuwa ne cewa fa Allah yana da iko akan komai kuma ko ba daɗe ko ba jima takin alkiyama za a yi takin duniya kuma za a yi takin alkiyama shi yasa Allah ya ce mai innama tu'aduna innama tu'aduna laqadiq ma abin sani kawai adatu hasrin saboda akwai inna akwai ma kalmomi guda biyu ne wanda suke cin gashin kansu amma sai aka hada su waje guda domin su ba da wata ma'ana abin da ya biyo bayan su suna tabbatar da shi duk abin da yake koma bayan wannan kuma suna kore shi shine adatu hasrin Allah ta'ala ya ce inna ma tu aduna la sadiq lalle da ake muku alƙawarin zuwan sa wato mai zuwa da ake muku alƙawarin zuwan sa la sadiq wallahi gaskiya ne amma a ɗaya aya mai yace inna ma tu aduna ya yasa mai hadda in ya zo mai a hankali ba sai ya rikice aka ramaka Lahu karanta mana karanta mana ayoyin guda biyu inna ma tu aduna laqadiq wa inna ad-dina lawaqi to a can sai Allah ta'ala ya ce. innama Aduna Lawake, amma anan innama la lasadiq wa inna ad-dina lawaqi in ka zo haddan sai ka tsaya ka ta maimaitawa in ka je can ka karanta sai ka ji ka rikice sai ka sake dawowa da baya ka tusa wannan ya zauna tukuna sannan sai ka yi wancan sai ka rike waɗansu alamu wanda yake in ka zo za ka gane cewa nan dinnan lafadik ne can kuma lawake ne Inna innama tuwaduna abin sani abin da yake muku alƙawarin sa na takin alkiyama la sade wallahi gaskiya ne la khabarun sade bi ma'ana labari ne na gaskiya wa inna dina kuma lalle hisabin da za a yi ranar takin alkiyama kun ga haka ke fassara wannan yanzu ka samu wanda yake koyon larabci wa inna dina sai ya ce lalle addini to ba addini yake nufi ba wa inna dina lalle hisabi lawaqi Allah ta'ala ce wallahi mai aukuwa ne saboda lamul qasam a cikin wannan dama ce idan inna ma ta zo ta kan zo da lamu a karke inna ma tu aduna la sade wa inna dina la waqi ana karfafa mana zance la ka'inul la mahala sai kuma Allah ya sake rantsuwa da wani abu me yake والسماء ذات الحبس نعم إنكم لفي قول مختلف ثم قال تعالى سنسي الله تعالى يتي والسماء إنا رنبوا هذا سماء ذات الحبس wanda take da rikitattun al'amura malamai sun fassara alhubuki a nan suka ce zatul jamal duk wanda ya kalli sararin samaniya yadda Allah ya kera sama tana da kyau kuma ba irin tsarin da za a yi a ce ya fi sama kyau babu idan ka ga da gajimare za ga sama ta baka shawa idan tana wasai za ta baka shawa lokacin hadiri za ta baka sha'awa in ana ruwa za ta baka sha'awa lokacin da guguwa ma ya zo ya yi duhu zai baka sha'awa sai dai za ka tsorata saboda kana gudun abin da zai biyo baya shine aljama'a wal sannan ga kwarjini wal husni wal listiwa sama ta daidaita domin babu inda zaka ga tudu ko kuma gangare ko da yake an ce duk abin da muke gani don mu yake gwada mana hayaniya ne kawai don ba ainihin saman bane ko akwai wanda ya taba ganin sama eh a cikin ku akwai wanda ya taba ganin sararin samaniya sun an samu wanda ya ce eh sai mu ce to za mu masa tambaya wa ya kai ki in yace aljanu ne suka kai ki sai mu nemo alaran momi masu rukiya kwarai da gaske zai su yi masa rukiya amma babu wanda ya isa ya ce maka ga yadda ainihin sama take domin duk abin da muke gani waɗannan gajimare da taurari da rana da wata da menene su fa ba a can saman suke ba suna tsakaninmu ne su suka sha makance tsakaninmu shine was-sama'i zatil hubub innakum lafi qawlin mukhtalif lokaci yayi abinda muka fala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh